An kamo rediyo Hausa VOH ne a cikin shirin sa na mace zango na uku kuma na karshe a wannan ranar ta talata. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. A shirin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar muta shirye-shirye waɗanda suka hada da shirin nan Afirka a yau. Bayansa muna ɗauke da shirin nan na tafsirin Alkur'ani mai girma sai kuma shirin muryoyin ku masu saurare. Daga nan kuma muna ɗauke da shirin nan na kisoshin rayuwa sai kuma shirin lafiya sai da kula wanda zai kasance cika makin shirin shirye-shiryen namu wannan yammaci. waɗannan da Allah su ne jiran abubuwan da muke ɗauke da a daidai wannan lokaci amma kafin duk waɗannan sai an fara da jin shirin na kokon san. Kokun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau talata hudu ga watan mayan shekara ta 2021 wanda ya daidai da 21 ga watan Ramadan na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare kun san cewa shekaru 41 da suka gabata a ranar irin ta yau wato hudu ga watan mayun shekara ta 1980 marshal joseph titu shugaban kasar yugoslavia ya rasu marshal yana daga cikin sojin kasar yugoslavia waɗanda suka shiga yakin duniya na ɗaya a shekara ta 1915 sai kuma a shekara ta 1944 ya haɗa mayaka kimanin dubu 200,000 inda ya jagorance su saka yaƙi sojojin nazi na ƙasar jamus wanda suke son mamaye kasar yugoslavia a lokacin amma marshal tito ya samu nasara a kansu inda ya murkushe sojojin na kasar jamus daga nan ne a shekara ta 1953 ya zama shugaban kasar yugoslavia bayan haka an yi ta zabensa akan wannan mukami har zuwa zaben shekara ta 1974 inda aka zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasa har zuwa ƙarshen rayuwarsa da haka kuma ya ci gaba da shugabancin kasar yugoslavia har zuwa ranar 4 ga watan mayan shekara ta 1980 inda ya rasu yana dan shekara 88 a duniya bayan shugabanci na tsawon shekaru 35 masu saurare kun san cewa shekaru 39 suka gabata a rana irin ta yau jiragen yakin kasar iraki suka kakkabo jirgin saman fasinja wanda yake dauke da ministan harkokin wajen kasar algeria muhammad siddiq bin haya bayan da ya kai wata ziyara a birnin tehran na kasar iran a lokacin da kasashen iran da iraki suna cikin yaki wanda saddam hussein ya haddasa har tsawon shekaru takwas bayan kafa wani kwamiti na musamman domin binciko hakikanin abin da ya faru dangane da faduwar jirgin sakamakon binciken dai ya tabbatar da cewa jiragen yakin kasar iraki ne karkashin shugabancin saddam hussein suka kakkabo wannan jirgi da gangan tare da kashe ministan harkokin wajen kasar ta algeria da sauran fasinjoji fararen hula da suke cikin jirgin daga ƙarshe masu saurare kukun san cewa shekaru 27 da suka gabata a ranar irin ta yau ayatollah said amir muhammad kazimi kazwini babban malamin addinin musulunci ya rasu a ƙasar iran an haife shi a ƙasar kuwait bayan wani lokaci mahaifinsa ya koma birnin basra na ƙasar iraki da zama inda ayatollah kazwini ya fara karatu bayan kuma ya yi karatu a gaban wasu manyan malamai a birnin najab na kasar ta iraki bayan rasuwar mahaifinsa ya dawo birnin basara inda ya shiga da limanci da kuma karantarwa ganin irin yadda jama'a suke taruwa a wurinsa da kuma yadda yake samun karbuwa a wurin mutane gwamnatin saddam hussein ta ji tsoron kada ya yi tasiri fiye da gwamnati akan haka gwamnatin saddam hussein ta shirya yi masa kisan gilla amma da ya fahimci shirin da ake yi a kansa sai ya bar kasar ta iraki ya koma kasar kuwait da zama ya ci gaba da karantarwa da kuma wallafe-wallafe na littafan addinin musulunci har zuwa ƙarshen rayuwarsa inda ya rasu a rana irin ta yau a cikin shekara ta 1995 a ƙasar ta kuwait masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. Agogon Najeriya, niger Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To masu sauraro da fatan an sha ruwa lafiya shirin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan ni Hassan Barka na fara da karanta muku labaran duniya. To da farko ga muhimman kan labaran. Babban jami'in kula da harkokin waje na kungiyar tarayyar Turai ya da wajibcin amfani da damar da ake da ita domin ceto yarjejeniyar nukiliyar Iran. Adadin mutanen da suka kamu da cutar corona a India ya zarta mutum miliyan ashirin. An baiwa sojoji umarnin jin ragamar yankunan da ke fama da rikice-rikice a jamhuriyar demokaradiyyar Congo. Don zuga labaran kamar da za a ce su babban jami'in kula da harkokin waje na kungiyar tarayyar turai ya jaddada wajabcin amfani da damar diplomasiyar da ake da ita don sanya amurka komawa ga yarjejeniyar nukiliyar iran ta 2015 da da kuma share fagen aiwatar da cikakkiyar yarjejeniyar a wani sako da ya wallafa a shafinsa na twitter a ranar talata joseph borrell ya ce ya taɓo batun yarjejeniyar nukiliyar iran yayin taron ministocin harkokin waje na kungiyar chief 7 ta kasashe mafiya karfin tattalin arziki a duniya da ke gudana a birnin london furcin na joseph borrell na zuwa ne bayan da aka dakatar da tattaunawar da ake a biyanna da nufin farfado da yarjejeniyar nukiliyar ta iran batun sake komawar amurka a cikin yarjejeniyar da kuma dagewa iran na takunkumi su ne manyan batutuwan da suka mamaye tattaunawar ta vienna a ranar juma'a mai zuwa ce wakilan bangarorin da yarjejeniyar ta shafa za su komawa tattaunawar ta biyanna a india adadin waɗanda suka kamu da cutar corona sun zarta miliyan ashirin duk da cewa gwamnati ta ce mutanen na raguwa an samu karin mutum 355 da suka kamu da cutar yau talata ƙasa da 400 da aka samu a ranar 30 ga watan afirin da shige adadin mutanen da ake yi wa gwaji ma ya ragu sosai abinda da ya sa ake fargabar hakikanin adadin masu kamuwa da cutar ya fi haka yawa a jihar matarash an samu raguwar masu kamuwa inda ita ce kan gaba tun bayan sake barkewar cutar a karo na biyu daga farkon afrilu sai dai har yanzu akwai matsalar karancin iskar oxygen a yankunan da ake da yawan masu kamuwa da cutar ciki har da dalhi babban birnin kasar ya zuwa yanzu an bayar da rahoton mutuwar mutum 222 a kasar sakamakon cutar ta corona shugaban jamhuriyar demokradiyyar congo felix sekedi ya umarci sojoji su karbe ikon ragamar lardunan arewa maso gabashin kasar da ke fama da rikice-rikice dokar umarnin fadar shugaban kasa da aka fitar ta ayyana cewa shugaban kasar ya bada umarnin mayar da ikon hukumomin lardunan arewa maso gabashin kasar daga hannun fararen hula zuwa hannun sojoji inda aka sanya dokar ta ɓaci a 'yan kwanakin da suka gabata da nufin dakile hare-haren ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai domin shawo kan al'amuran tsaro ƙarƙashin dokar ta ɓacin shugabannin gwamnatocin fararen hula na larduna ituro da arewacin kibo da wasu hukumomin larduna za a maye gurbin su da jami'an tsaro da na sojojin kasar ta jamhuriyar demokradiyyar congo ko kuma 'yan sandan ƙasar kamar da kakakin shugaban ƙasar ya sanar an kafa dokar ta ɓace ne tun daga ranar alhamis inda za a kare inda za ta kare cikin kwanaki talatin da mace ranar juma'a shugaba sisekedi ya aina dokar ta bacin aladunan kasar biyu a cewar kakakin gwamnatin kasar patrick muyaya shugaban kasar ya bayyana daukar wannan matakin ne tare da amincewar firaministan kasar da kuma shugaban majalisar wakilai da majalisar dattijan kasar to labaran duniyar na fitowa muku ne kai tsaye daga nan radio hausa voh daga birnin tehran hukumomin beirut da natal aviv sun koma bakin tattaunawa game da shata kan iyakar da ke gabar teku a kudancin lebanon tattaunawar wacce ba ta kai tsaye ba na gudana ne a shiga tsakanin amurka a sansanin majalisar ɗinkin duniya da ke birnin nakura a na labanan an dai dakatar da tattaunawar ce a wancan lokaci saboda yadda bangarorin su ya shata tuddan mutsira daban-daban yanzu da hankali ya karkata kan shawarwarin da masu shiga tsakani za su bayar a kasar syria 'yan takara uku ne ke shirin fafatawa a zaben shugabancin kasar na ranar 26 ga watan nan 'yan takarar sun hada da shugaba mai barin gado bashar al-assad da abdullah salum abdullah wani tsohon ministan kasar sai kuma mahmud bahrai wanda ake wa kallon dan adawa ne mai sassaucin ra'ayi 'yan takara hamsin da ɗaya ne suka ajiye takardun takara a zaben sai dai kotun tsara mulkin kasar ta yi watsi da sauran duk da cewa suna da damar ɗaukar ƙara shugaba bashar al-assad wanda ya gaji mulki daga mahaifinsa ya kwashe shekara 21 yana mulkin kasar ta siriya kuma yanzu haka yana neman wa'adi na hudu dan shekara 55 bashar al-assad ya lashe zaben shugabancin kasar na shekarar 2014 da sama da kashi 88 cikin 100 na yawan ƙuri'un da aka kada siriya dai ta kwashe shekara goma tana fama da yaƙi sai kuma matsalar tattalin arziki sai kuma annobar corona wacce ta ƙara dagula al'amuran tattalin arzikin ƙasar to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan To Marilla, bayan labaran duniya da kuma sai taskar mota shirye-shirye inda kuma zan farawa da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin Afirka a yau. shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da nahiyarmu ta afirka to a yau za mu dubi ne akan yadda wato wutar rikice-rikice a tarayyar najeriya da kuma rashin tsaro ke kara bunƙasa ga wasu sassa na daban da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. matsalar tsaro a najeriya wata yi kamari a arewacin kasar yanzu ta ƙara fantsama zuwa yankin kudu maso gabashin wannan ƙasa dama da yankin arewa maso gabashin ƙasar ya daɗe yana fama da tashi matsalar ta tsaro za a iya kasa matsalolin tsaro da ƙasar ta najeriya ke fama da su zuwa nau'o'i guda uku nau'in farko shine wanda ya fi daɗewa na ƙungiyoyi da suke amfani da addini wajen wato yin amfani da ƙarfi domin wa mutane bin ra'ayinsu ko kuma kashe su babu gara babu dalili mafi shahara daga cikinsu dai ita ce jama'atu ahadu sunna lidda a jihad wacce al'umma ƙasar ke kira da boko haram wannan ƙungiyar wacce ta fara ayyukanta tun a shekara ta 2002 sannan kuma ta ɗau makami a fili a shekara ta 2009 har yanzu tana ci gaba da zama barazana mai girma ta fuskar tsaro ga yankin arewa maso gabashin najeriya da ya kunshi jihohin borno yobe sai wasu sassa na wasu jihohin da ke wannan yankin. duk da cewa dai a halin yanzu jihohin borno da yobe ne suka fi fuskantar barazana daga wannan kungiya ta 'yan ta'adda a baya an yi zamani da wannan kungiyar take kai har-hare a cikin ilahirin jihohin yankin da ke wato arewa maso gabas kamar bauchi gombe da adamawa har ila ya kungiyar ta rika kai wasu hare-haren na ta'addanci a cikin wasu biranen da suka shafi tsakiyar kasar da ma yankin arewa maso yammacin kasar kamar kano abuja da kuma kaduna baya ga najeriya wannan kungiyar ta boko haram ta zama babbar barazana ta tsaro ga kasashen da ke makwabtaka da najeriya da suka hada da jamhuriyar nijar shadi da kuma kasar kamaru a ƙarƙashin wannan wato kaso na ƙungiyoyin addini masu wuce gona da iri da akwai wata ƙungiyar da ta ɓalle daga jama'atu ahlus sunna da da'awati wal jihad wacce aka fi sani da daular musulunci a yammacin afirka ya yanzu dai wannan ƙungiyar ta biyu ta fi kai hare-harenta ne a cikin iyakokin najeriya kuma mafi yawanci akan jami'an tsaron kasar to bangare na biyu na kalubalen tsaro da najeriya take fuskanta shine na barayin daji da suka mamaye muhimman dajukan da suke yankin arewa maso yammacin kasar kamar dajin rugu da ke jihar katsina dajin falgore da ke kano da dajin birnin gwari da ke jihar kaduna wannan gungu na mutane shine wanda yake cin karansa babu babbaka a yanzu a yankin arewa maso yammacin kasar sun fara da satar mutane a kan hanya yanzu ya zama babu wani wuri da yake da kariya daga cikin ƙauyuka zuwa makarantun kwana da ɗalibai da jami'o'i da kowane lungu da saƙo sukan shiga su sato mutane sannan su tafi da su daji a matsayin waɗanda za su yi garkuwa da su su sami kuɗin fansa a shekarun baya wannan irin sata ko fashin daji kamar yadda ake kiransa yanzu ana yin sa dai a can cikin kudancin ƙasar inda masu yin sa kan tsinci mutane ne da suka san cewa ko su ko kuma danginsu suna da kuɗi saboda su karbi na fansa da wannan salon satar ya ratso ya shigo cikin arewacin najeriya sai ya sauya salo ya koma kan mai uwa da wabi babu talaka babu mai kuɗi duk wanda tsautsayi ya fada kansa waɗannan ɓarayin da samun marasa imani da rashin tausayi irinsu a duniya tsawon tarihi ma ya karata za su iya yin awon gaba da shi su kuma kashe shi idan ba a biya su kudin fansa ba wani lokaci ma ko an ba su kudaden fansa din bai hana su kashe wanda suka yi garkuwar da shi a wata satar mutum domin karɓar kuɗin fansa wacce ta faru a kaduna a kwanan nan wacce kuma tana da motsa zuciya da kaɗa hanta makwabci ne ya sace ɗan makwabcinsa sannan kuma ya nemi kuɗin fansa har naira miliyan biyar kuma duk da an ba shi kuɗin fansar amma ya kashe ƙaramin yaran da shekarunsa ba su ce biyar ba ya binne shi a wani kwalbati da ke can jihar kano zukatan mutane sun kaɗu da wannan yanayi na lalacewar halayyar mutane a arewa da komawar wasu daga cikinsu ƙasa da dabbobin daji masu farautar junansu. kaso na uku na matsalar tsaro a najeriya ita ce wacce ta kunno kai a yankin kudu maso gabashin kasar masu rajin sake farfado da tsoho biyafara sun fara kone-kone a jihohin imo da ibonyi sun kona gine-gine da suka hada da majalisa da gidajen jami'an gwamnati kamar gidan gwamnan jihar imo na ƙashin kansa da wasu cibiyoyi na al'umma da na gwamnati a daidai lokacin da waɗannan yankunan suka ci gaba da tafarfasa ba a ga wani yunkuri daga jami'an tsaro ba daidai da girman ƙalubalen da ake fuskanta wanda za a iya cewa wato ya sha bamban da wanda ake gani a baya. a wani tsohon bidiyo na hira da shugaban ƙasar ta najeriya muhammadu buhari ya yi da tashar talabijin ɗin cnn wanda kuma a cikin kwanakin bayanin ke sake dawo da shi a hanyoyin sadarwa na al'umma ana ta yawo da shi an ji shi yana furuci da cewa ya ware biliyoyin daloli domin fada da boko haram amma waɗanda alhakin murƙushe wannan ƙungiyar kyauyen su suna zama a kan teburi kamar za su ci abincin rana ko na dare su raba wannan kudin a tsakaninsu maimakon a siyo kayan aiki don murkushe ta'adanci to dangane da batun fada da barayin daji ma duk da cewa babu wani furci da gwamnati ta yi kamar irin wancan wanda shugaba muhammadu buhari ya yi dangane da masu sace kudaden da aka ware don so makamai amma al'ummar kasar musamman na arewaci da suke ji a jikinsu sa da tunanin cewa waɗanda alhakin kawo ƙarshen garkuwa da mutane yake auyensu ba za su rasa hannu wajen yin awon gaba da kudaden da gwamnati take warewa ba domin ganin cewa an murkushe wannan kungiya ko kuma waɗannan wato 'yan ta'adda ko kuma akalla idan ba su wato a wasan kuɗin to suna halin ko kula matuƙar dai ba danginsu ko 'yan uwansu ne aka kama ba to masu sauraro za mu da sa'aya a saboda lokacin ya zo wato saboda lokacinmu ya zo ƙarshe da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara muna gayyata ko zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv 1.ng slash radio www.hausatv 1.ng sai ko fitowa ta gaba. Afirka a yau kenan to kuma ga shirin nan na tafsirin Alƙur'ani mai girma da muka saba muku a dalilin wannan wata na Ramadana mai alfarma. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين mun الله سبحانه وتعالى wa ta'ala bisa ni'imominsa نئم من marasa iyaka ubangiji allah a cikin wannan wata na ramadan ka sanya mu daga cikin bayanka na gari waɗanda za a buɗe musu ƙofofin rahama a ranar kiyama kuma a nuna musu hanyar shiga aljanna bi haƙƙi muhammadu alihi tahirin to alhamdulillah har yanzu dai mana cikin tafsiri na wannan sura suratul gashiya kuma cikin yarda allah za mu ɗora daga gurin da muka tsaya a jiya da dare allah ubangiji ka ba mu damar amfanuwa da darussan da ke cikin wannan sura أعوذ بالله من الشيطان الرجيم na neman tsari da Allah daga shaidan lalanan ne abin kyama. Na farawa da sunan Allah mai rahama mai jin kai. wasu fuskoki kuma a wannan ranar ni'imantattu ne. Saboda ayyukansu kuma masu yarda ne da abin da suka samu. Fiyan cikin aljanna maɗaukakiya. لا تسمع فيها لاغية باجن banza a cikinta. An yi mana bayani na irin waɗannan jama'a wujuhun yawma a sha'a ya gaya mana inda za su kasance a wannan rana ta kiyama wannan rana ɗin da ta kasance akwai al'amura na ban mamaki akwai tsoratarwa akwai firgici a wannan rana wadda Allah ta'ala ya kiranta da algashiya mai lullubewa to bai kuma ya karkato zuwa ga waɗansu daban waɗannan mun ji a fuskokinsu za su kasance cike da tsoro da firgici sai kuma Allah yake cewa wujuhun yau ma'izin na aima masha Allah su waɗannan su kuma za ka gan su su kuma a wannan rana yaya suke ya Allah sai ki cewa a wannan rana za ka ga wasu kuma fuskokinsu cike da ni'ima suna cikin farin ciki gashi nan da ka kalle su za ka gan su cikin wato wani abu na karinci Allah ya karrama su farin ciki ga murmushi ga fuskokinsu suna walwala suna kyalli masha Allah to su ma za a gan su a wannan rana din saboda menene sai ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa domin ayyukansu da suka kasance sun aikata a ranar duniya ayyuka da suka aikata a duniya ayyuka nagari. wannan ayyuka nagari da suka yi a duniya ayyuka ne radiya marudiyya wanda Allah subhanahu ta'ala ya yarda da waɗannan ayyuka ya kuma amintu da waɗannan ayyuka da suka kasance sun aikata saboda haka a wannan ne ubangiji ya tabbatar musu da dukkan wani abu da yake bukatan ya tabbatar musu da shi na ladaddaki domin sun yi ayyukan ne lahi subhanahu wa ta'ala sun yi ayyukan gaba ɗaya domin neman yardan Allah to ko sai Allah ya yarda da su saboda haka a wannan rana Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai saka musu bisa waɗannan ayyuka da suka yi domin neman yardarsa kuma suka aikata waɗannan ayyuka ɗin kamar yadda Allah ya umarta suka yi waɗannan ayyuka ɗin ba su kasance sun shige gona da iri ba ba su kuma kasa kasancewa sun aikata wannan ba a'a abin nan da aka umarta kamar yadda ya zo a cikin ainihin hakikanin qur'ani da kuma hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam suka kasance suna aikatawa ba su yi ijtihadi na kwakwalwansu ba ba su ce mu yan wato kamar mun fi sanin addini mu muka fi sanin mu tana cewa mu yi kaza suka kasance sun shige gona da iri ba a'a ba su yi haka ba saboda haka sai Allah ta'ala ya saka musu ya ba su irin waɗannan abubuwa da zai ba su suka tashi fuskokinsu suna walwala da ka gansu za gansu cikin farin ciki masha Allah ubangiji subhanahu wata'ala yake nuna mana irin waɗannan yaya al'amura ɗinsu yake a ranar kiyama sai Allah yake cewa to su ne za a tafi da su zuwa aljanna wacce take maɗaukakiya wacce take mukamin da suke da shi a cikin wannan aljanna wani mukami ne maɗaukakin mukami za ka gan su a ciki sun zama babu wani abu da suke bukata a aljanna wanda ba za su same shi ba to su irin waɗannan su ne allah subhanahu wata'ala yake ba mu su zai sa su cikin ni'ima ɗinsa sannan ita aljannan nan sai allah yake gaya mana yanayin al'amuran da ke cikinta la tasma'u fiha lagiya a cikin wannan aljanna ba a jin wani abu ita waɗansu waɗannan mutane in sun shiga cikin aljanna ba abun da za su ji na yasasshiyar magana duk wasu abubuwa da za su ji babu wani abu da za su ji shi wanda zai dame su ko kuma wasu maganganu waɗanda suke marasa fa'ida kamar yadda za ka ji su a duniya haka ga nan lagau ya yi yawa a duniya maganganu marasa fa'ida to a cikin aljanna Allah ta'ala yake cewa ba a jin waɗannan maganganu marasa fa'ida duk magana da zaka ji a cikin aljanna maganganu ne masu fa'idantarwa saboda haka su waɗannan waɗanda Allah ta'ala yake nuna mana wujuhun yawma idhin na'ima waɗanda fuskokinsu a wannan rana ta kiyama za su kasance cike da ni'ima to ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa ba sa jin duk wasu kalamai a cikin aljanna din nan kalamai waɗanda suke marasa fa'ida ba su ji su a cikin aljanna ba abin da za su kasance sun ji su ne maganganu da kalamai masu kyau kyawawan maganganu za su ta kasance suna ji a cikin waɗannan da kuma waɗansu irin maganganu waɗanda su kansu waɗannan maganganun kurin ya ishe su jin daɗi a cikin wannan aljanna da suka kasance an rawaito wani hadisi daga manzan tsira muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa yake cewa da ɗai ba a taɓa samun wani bawa ba wanda ya shiga cikin aljanna face sai ya samu a daidai wajen kansa da kuma wajen ƙafafunsa sai ya samu waɗansu daga cikin matan aljanna hurul in guda biyu suna daidai wajen kansa guda biyu kuma suna daidai wajen kafafunsa suna zaune me suke yi wannan hurul in sai manzo yake cewa suna yi masa waƙoƙi suna ɗaga muryarsu suna yi masa waƙa wannan waƙoƙin da suke masa da wata irin murya suke yi wacce bai taɓa jin murya mai daɗi irin wannan murya ba masha Allah ina masu son jin waƙoƙin indiya na shirme wayannan mata na indiya da suke wani wakoki suna ɗaga murya duk za ga mutane alazawanmu ne su wane ne duk kowa ya ɗimoce ya je wata murya ta matan indiya wanda suke bauta wa gunki ma suna daga murya yanzu an je an yi wani abu a cikin kwamfuta a tsuke murya din ana daga ta to su zo ga inda ake murya ta hakika a cikin aljanna wanda ya shiga aljanna mata biyu na hurin in kusa da kansa suna zaune biyu kuma suna kusa da kafafunsa shi kuma yana kashin gide akan masha Allah akan shimfiɗa suna masa waƙa da murya sautin da bai taɓa jinsa ba a rayuwarsa suna ɗaga wannan murya tasu wannan murya tasu suna yin waƙoƙi shi kuma yana ji malamai suka ce ai wannan sautin ma babu wani aljani ko kuma wani dan adam da ya taɓa jin murya mai daɗi irin wannan to haka za a turo masa su ne masa Marila bayan hakan kuma ga shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. a sauraron Radio Hausa VOH barkan kurar haka da fatan kuma ana tafiyar da ibada cikin koshin lafiya. Hassan barka ne yake muku sallama a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya kama daga tattalin arziki, al'adu, siyasa da dai sauransu. Ba tare da bata lokaci ba bari in barku da malami na farko a cikin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu biya wasa mai magana Aliyu Nasarawa Kwamin Galma. Wannan yan uwa namu sojojin mu dakarun mu da sun karsa cikin jihar Tawa. Allah shi musu gawa da rahama. Allah da ya kyauta mana mana Allah ne kyauta mana Allah ya ba mu kariya assalamu alaikum jamhuriyar musulunci tehran sunana kadoro diga dan fulani warji daga jihar bauchi a tarayyar najeriya muna godiya da wannan dama da kuke bamu muna bayyana ra'ayoyinmu akan abun da ke shi mana tuwa ƙwarya to a yau zan yi amfani da wannan dama untiya daukashin yan jaridun a faɗin duniya murnar zagayowar ranar su muna musu fatan alkhairi muna fatan allah bangiji ya kawo ƙarshen wannan musguna musu da ake yi da kuma shin zarafinsu da ake yi kuma muna fatan za a ɗauki matakin da ya dashe domin kare musguna musu gani yadda suke tsage gaskiya komai ɗashinsa ra'ayina kenan jamfuriyar musulunci tehran mai magana kadoro diga gadan fulani daga jihar bauchi tarayyar najeriya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh biya hausa assalamu alaikum hausa gidan radio musulunci na jamhuriyar iran eh, muna jinjina muku da yadda kuke ba mu dama muna bayyanar da mu gashi mun zo mu karshen watan ramadan mun shigo wani lokaci mai tsada kwanaki masu tsada kwanaki masu alherai ina so da allah lokacin da allah ba mu dama muka je kyabalele mu loka ma kasar mu zaman lahiya kuma allah shiri mu da karshe ina ma kasar mu addu'a da ta samu zaman lahiya da sauran kasashen mu makwabta na afirka allah ba mu zaman lafiya mai magana ubar mu daga birnin da magaram a jamhuriyar niger assalamu alaikum radio boh tehran mai magana ilyasu yakubu digawa ita zuga dauki har bauchi to game da dama da kuke ba muke tofa albarkacin bakin mu zan yi amfani da wannan dama na taya dukkanin yan jarida na duniya murnar wannan rana ta fadin albarkacin bakin su da fatan allah ubangiji ya kawo mana karshen cin zarafin yan jarida da musguna musu da ake yi a sassan kasashen mu na afirka da ma faɗin duniya baki ɗaya. Na gode Radio BOH Tehran mai magana Ilyasu Yakubu Digawa ita su ɗauki har Bauchi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh BOH Hausa ina muku fata alkhairi da fatan ana cikin ibada lafiya. Sai ranar ku ta yan jaridu ina muku fata alkhairi da fatan Allah kara muku hakuri, Allah kara muku daukaka. Kuma Allah kara ba ku karfin gwiwa na tsage gaskiya komai dacin ta. Duk da dai kuna cikin hadarurruka yan jaridu a duk faɗin duniya nan ga gashi gaskiyar za ku baɗe ta ta bangaren gwamnati ce amma za a yi kwakwabar ku har ma wani gura ana kashe ku ana kama kwana ɗaure ku kuma duk akan faɗa gaskiya ne fata alkhairi mai magana rabiu idris daga damagaram zandar Assalamu alaikum wa rahmatullah kuna tare da mamman biniya yakuba awashi daga birnin tawa a jamhuriyar niger To gashi a kwana a tashi hammin shigo goma karshe ta watan azumin Ramadan kuma cikin wa'annan kwanaki goma cikinsu ne ke da dare mai albarka dare mai muhimmanci darin lailatul kadar to muna fatan 'yan uwa musulmi za su tashi haikan domin nafiloli domin addu'o'i kuma a cikin addu'o'i, a sanya kasashen mu allah tabbatar da zaman lahiya allah kawo karshen wannan cuta da take barazana ga al'ummar duniya kuma allah ya kore talauci da ƙasashenmu suke fama da shi wannan da shi ne kiran da zan yi ga al'ummar musulmi sunana mamman biniya yakuba awashe daga tawa a kutashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu radio boh hausa mai magana sanusi alaran matsantsafa madatai da magaran a Hure nijar a wannan rana a daidai kuma wannan lokaci ina so ku bani dama in kira ga yan kamfanin wutar lantarki cewa da lak da su dubi girma allah su dubi girman wannan wata da muke ciki na ramadan mai albarka da su sassauto katsewar wutar lantarkin da ake fuskanta nan da can tunda watan ramadan ne kama ana fuskantar katsewar wutar lantarki hakikan ka ce menene yan mutuna an katse wutar lantarki to su san da cewa wannan yawan yanke wutar lantarki yana jaza ma wasu daga cikin abokanan cinikinsu asara daban-daban fatan Allah Ubangiji ya daidaito al'amuran mai magana sanusi alaran ma tsantsafa madatai da magaran rediyo BOH kuta shi lahiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai magana na agwa mai face da zandar zan yi dan tsokaci a game da mahukuntan Najeriya najeriya game da wannan yan ta'adda to ku tabbatar cewa kamar wuta ce a ta ga fetur saboda idan ba ku haɗa kanku wuri ɗaya ba da masu kuɗi da 'yan siyasa da 'yan faran siyasa sai kun haɗa kanku wuri ɗaya sannan ku shawo maganin matsalar da take damar ku da talakan da ɗiyan da 'ya'yanku da kuma kanku in ba ku yi haka nan ba to wallahi kamar ka kama kifi mai rai ne ka saka shi cikin teku na fi mai magana na abuwa mai faci daga nan zama Dar. To da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen shirin na muryoyin ku masu saurare a yau sai kuma gobe idan Allah ya kai yanzu a madadin kowa da kowa da ma waɗanda aka ji su ne Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin ƙoshin lafiya. dokar da a shafa cewa ana tare ne da rediyo hausa biyu wacce daga nan birnin tehran muke zuwa muku yanzu kuma ga shirin na kisoshin rayuwa kisoshin rayuwa jama'a masu saurari. assalamu alaikum zainab bashir ce ke muku sallama Barka barkamu da waraka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shiri na kistoshin rayuwa wanda muke karanto muku waɗansu kistoshi da kirubci a cikin wani littafi mai suna almajirai ma 'ya'ya ne wanda nabila rai'u zango ta rubuta to a hali yanzu ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya Suke tsaye suka yi dpo ne tare da yaran shi suka zo kama su ado da shatima kuka suka sa suna faɗin yawa dan allah ku taimake mu wallahi kamo mu suka yi kallon da suka fasa mana jiki yanzu ma fitsari za mu yi shine wannan ya raka mu shine kuka zo kuka iske mu dpo ya ce ku kwantar da hankalin ku tunda mun zo wajen goga ya ce yallaɓai ƙarya suke yi wallahi barayi ne su ma dpo ya ce idan ka sake faɗar wani abu zan harbe ka jamil a sa musu ankwa gaba ɗayansu ku kuma wani gida kuke ado ya ce mu yaran malam ne saboda mun kama su sun yi sata suna raba kuɗi shine suka kama mu suka ɗaure mu suka yi ta dukan mu yau kwanan mu biyu a wajensu ko abinci so ɗaya suke bamu wai ba su so su sake mu mu tona musu asiri baki goga ya saki yana kallon ado dpo ya ce shikenan za ku iya tafiya ado ya ce yallaɓai akwai mu a wajensu su biya mu kuɗin da za mu sai magani dpo ya ce jamilu duba jikinsu ku ga ko akwai kuɗi shatima ya ce sauran kuɗin ƙarƙashin katifa suka ajiye su kuma na wani mutum ne suka sace mashi yaro sai da ya kawo masu miliyan uku suka saki yaron shine ya ba mu ogan shi miliyan biyu sauran kuma ya ɓoye su a can dpo ya ce good magana ta fito kenan jamil ku bincika duka ɗakin nan duk abin da kuka samu a tafi da shi ofis za su yi bayani da kansu ka ba su dubu goma su sayi abinci kuma su sayi magani sauran kuma ladar dukan da aka yi masu ne ado yana kallon aka ɗauki hada makullin motar su aka saka a leda makullin gidansu ne allah bai sa an gan shi ba yana makale a jikin kusa haka aka tsaya aka tasa su aka fita da su waje malam da yaran shi suna zaune wajen karatu sai gani 'yan sanda suka yi don basu gansu daga farko ba saboda ɗakin su goga yana ta baya jikin malam ne fara rawa ganin su goga da ankwa gashi sun nufo su inda suke dpo ya ce wancan motar fa jamil ya ce ga mukullin ta nan na ɗauko dpo ya ce ka taho da ita ofis suna zuwa wajen malam dpo ya ce malam bismillah bayan sun gaisa dpo ya ce malam zaka bi mu zuwa ofis saboda mun kama ka da laifin bawan barayi wajen zama bayan ka san abin da suke aikatawa kuka malam ya sa saurin kallon shi su goga suka yi cike da tausayin shi don sun san su ne suka ja mashi dpo ya ce lafiya dai malam ya ce dama irin wannan ranar nake jira Allah ya ga zuciyata kullum ina tunanin na je na kai karar waɗannan mutanen wajen ku sai dai ina tsoron kashedin da suka yi mani kuma ina kare martabar iyalina sakin baki suka yi suna kallon shi malam ya ce yallaɓin waɗannan da kake ganin su ɗalibai na ne tun suna yara aka kawo mana su na koyar da su bayan sun girma sai suka fara sata tun ina musu bulala har suka yi ƙarfi babu abin da ban faɗa musu ba amma kullum sun ƙi ji ana haka sai na daina ganin su har ina murna sun tafi bayan wasu watanni kawai sai ga su a shewai wasu daga cikinsu ne suka yi aure a lokacin suka zo hana bindigar su shine suka tsorata ni akan dole na basu wajen zama kuma idan na bari aka gane abin da suke yi za su kashe iyalina ganin ba ni da mafita yasa na ba su ɗaki suka ce duk wanda ya tambaye ni na ce wai karatu suke yi yallaɓai ka ji zaman da nake da su ba da halin na kai ƙararsu saboda duk wani motsi na suna sane da shi kullum cikin tsoro nake kada su koya ma yarana irin halinsu jinjina kai dpo yayi ya ce gaskiya an saka ka tsaka mai wuya ko waye kuma zai yi ƙoƙarin kare haƙƙin iyalin shi yau kuma gashi Allah ya tona asirin su saboda mamaki su goga kasa magana suka yi kallon malam kawai yake yana cije baki su ado kansu sun yi mamakin abin da malam ya faɗa ko jiya sai da suka ji goga yana tambayar shi idan shinkafar shi ta ƙare amma yau zai yi musu haka dpo ya ce kenan malam mu za mu tafi daga nan kuma idan aka yanke masu hukunci gidan maza za su wuce don ba za su don ba za mu ajiye su wajen mu su daɗe ba gara a miƙa su kotu malam ya ce irin su ma ai rataye ya kamata a yi dpo ya ce sai yanda shari'a ta kasance juyawa malam ya yi ko kallon inda su goga suke bai yi ba ya shige gidan shi kallon shatima gogaye shi ma kallon shi yake yi murmushi yana nuna mashi kofar gidan malam da ido jinjina kai shatima yayi yana murmushi haka aka ta sakera su zuwa police station jamil kuma ya tuka motar su goga ado ya ce amma wallahi malam bai da mutunci duk yadda goga yake ji da shi ka ji butulcin da ya masu shatima ya ce ai ran goga ya ɓaci kuma ya faɗa mini na rama mashi ado ya ce yaushe ya faɗa maka shatima ya ce muna tsaye a nan mana bayan malam ya shiga gida ado ya ce amma ai ban ji ya yi magana ba shatima ya ce da ido ya faɗa mani kuma ko bai faɗa ba dama ina da burin yi wa malam rashin mutunci ado ya ce gaskiya dole ya gane kuran shi yanzu ina muka dosa shatima ya ce gidanmu mana ai kudin shekara muka biya mu je mu duba allah ya sa ba su hada da makullin gidan ba ado ya ce yana daki ai ina kallon lokacin da suka bincika ba su gan shi ba shatima ya ce mu tafi kaga an kusan magrib ado ya ce gashi yanzu ba mu da kuɗi sosai gaskiya ka kofsa mana da a ce baka tona inda kuɗin suke ba ai damu ne damu muka ɗauke su shatima ya ce a gida ai muna da kuɗi ado ya ce ba sun ɗauko su ba dukansu shatima ya ce akwai miliyan ɗaya da na ɓoye baka sani ba To jama'a lokaci ya mana halin nasa sai Allah ya kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya. A madadin rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. da la yanzu kuma ga shirin lafiya sai da kula wanda kuma shine cikamakin jerin shirin namu na wannan lokacin. lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kula da kuma sake saduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula shirin da ke mai da hankali kan batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To a shirin na yau za mu ji shawarwari daga masana sha'anin kiwon lafiya game da yanayin zafi da aka shiga ta yadda mutum zai kare kansa daga zafin da ma wasu tutuka da yanayin zafin kan zuwa da su. Da fatan za a kasance a tare da mu a cikin shirin tare da ni Hassan Barka. Allah mai sama Allah ka taimake mu To marilla kamar da aka ji shirin a yau na mai da hankali ne kan yanayin zafi da aka shiga a kasashe da dama inda za mu ji shawarwari daga masana sha'anin kiwon lafiya kan yadda mutum zai kare kansa domin wa larurorin da yanayin zafin kan zuwa da su. To domin tattauna wannan batun shirin ya gayyato mana Darakta Bukar grema ƙwararren likita a asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya. Da farko kuma na fara da tambayarsa akan yadda su masana sha'anin kiwon lafiya ke fasara yanayin zafi. shi zafi kan shi yakan addabi mutane shi jin zafin da kan shi da yake bana da fata da yake kare duka wani yanayi da ya zo da shi ko sanyi ko zafi amma kan fatan sukan kare mu da jin zafi da sanyi da yawa duka duka alamu ya zo wajen kariya wajen zafi shi ne za a ga ta fatan bankin yana da ruwa da yawa yawan gumi yakan zo da yawa a bisa duka misali za ka ga cewa lokacin sanyi mutum ya fi yin fitsari sosai don saboda babu an zafin da har fitar da wannan jini ko kuma magana mutum yake za a ga magana da yake yana fidda wurin su ruwa wanda ake kiran shi a defo kamar ta iska kenan so yanayin zafi sai ga mutum yana neman wajen da zai dan samu sa'ida dan samu sanyi a sai ka ga mutane sukan so su fito waje su kwakwanta a waje to wannan kwanciya a waje da shi zan fara saboda cututtukan da ake samu wajen kwanciya a waje din kaga ka bar ciki saboda zafi ka kwanta a waje kuma akwai kaman kwari da su su kuma suke neman yanayin irin zansu su bunƙasa a cikin irin wannan kaman sauro. to dukta kamar waɗanne irin tutuka ne suka fi addabar mutane a lokacin zafi. a lokacin kuma sauro yake samu ya addabi mutane ne ɗauki cutar wannan malaria ya ba wani ba wancan kuma daga dole ka nemi ka ka buɗe wunduna ko kofofi don ka samu shan iska to an fi so a irin wannan don a kare ciwon wannan zazzabin cizon sauran sai a kwanta a karkashin wannan rigan gidan sauro akwai kuma da aka yi su yanzu ne aka lullube su da magunguna wanda ba wai zai hana sauran shiga cikin gidan sauran ba har yi da ya kashe su kuma akwai cuta wanda shi ne yake hannarka mutane da yawa shi ne ciwon sankarau to sankarau din nan abin da ke jawo shi ne lokacin zafi kuma a cunkusu waje guda to ba a son kwanciya ya zama mutane yakan kuɗi su wuce biyar a cikin ɗaki guda a cikin kuɗe to shi yakan kawo yaduwan irin wannan ciwo da sai zai ka ga wani su kasashe kamar kasashe mu in yanayin zafi ya zo zai a fitar da wannan allurar rigakafi na sankarau din to sai ka ga mutane a cikin su su fito lokaci kaza a bada to duk lokacin da muka aka ji wannan an fara wannan allurar rigakafi na sankarau din muna so mutane su fito su kakkara ko kuma yawan shan ruwa mutane za su nemi yawan shan ruwa da yawa to dole mu kula da irin ruwan da mutane za su da sha saboda yawanci sai da ruwan ko ya kalanci karanci saboda neman ruwan sha da mutane sai su kula da tsaftace ruwan da za su sha saboda a wannan lokacin za a iya shan ruwa mai cutarwa mai kawo gudawa da kuma amai da gudawa sai ga mutum ya ruwa jin kana fidda ruwa ta jikinka kuma ga yanayin amai da gudawa sai ga mutum ya ta a cikin lokaci kalila sai kuma cuta na kamar mutane haka ka san yana fidda ruwa a jiki da yawa lokacin zafin nan sai sai ka ga ta hanyar da ake tace fitsari ya fita sai ka ga mutum in ya zo sai ka ga yawan yin fitsari ya ragu ko kuma ka zama da kasa ta har dare wani da ya fitsari ba saboda babu ruwan da yake sha da yawa kuma wanda yake sha din ma yana fit da shi ta wannan sai ga mutane yawan irin dutse a ce an samu dutse a mercury shirayen stone ta hanyar fitsari duwatsu da za su zauna a wajen koda ko kuma ta hanyar koda zai fi yaduwa sai zai ga wajajen a zuwan da akwai zafi an fi samun mutane da cututtuka da suke da alaƙa da ciwon koda. Dakta idan na fahimce ka kamar su waɗannan cutukan ƙwayoyin cutar su ne ke samun damar yaɗuwa a cikin yanayin na lokacin zafi kenan? Wato kuma na nufi akwai sun ƙwayoyin cututtuka kama a ce zazzabin cizon sauro kaga da su shi sauran ne ya fi yawanta lokacin zafi din shi ma da yake Allah ya yi yanayin su sun fi rayuwa a irin yanayin zafi da muke za a ga su sun wanka kuma sun fi samun wajen ruwa da baya tafiya yake kan zama waje guda da ba tsafta su yaɗu da yawa kuma akwai su kansu kamar ciwon sankarau da nake nake magana shi kanshi hemophilus influenza da su streptococcus sun fi son yanayin zafi din sun fi bunƙasa a irin wannan yanayi din sai ga ya haɗa su sai ga akwai wanda mai yiwuwa yana tare da shi da zai iya jawo mishi wani cuta ba amma in zafin ya shigo sai ya fi yaɗuwa jikin ɗan adam har inda zai jawo cuta har ya zama wani kamar ya samu ah, kamar ciwon sankarar din kuma akwai virus da ake su virus da yawa wanda su suke jawo amai da zawayi haka ba sai zalle kwalara ba su ma sun fi yaduwa irin wannan yanayi ne. sun samu waje da suke jin daɗi don su yadu da yaduwa su fi yawa kuma mu yan adam mu fi ba su wajen yaduwa din kamar tsaftace waje kamar kuma taruwa waje guda a cikin kusa waje guda lokacin zafi ko a taruwa a ɗaki guda ana kwana. To dokta wata shawara ce jama'a za su amfana da ita a irin wannan lokaci na yanayin zafi domin kare lafiyarsu. shi shine gajin da za ka iya kauce wannan ba saboda yanayin haka wajen muke kamar mutum ne da yake wajen da ake kankara to dole ne ya zama na in za a sa kamar su lokacin wajen da suke kankara suke sanyi za ka suna yawan rike jikin su da yawa mu kuma sai mu rage sa kaya masu nauyi in muna da in da muna da wannan yanayi in kuma ɗaki ne ya zama na ɗaki yana kogi dun da iska zai shiga ya fita ba ɗaki da zai zama akwai kaga ta gefe guda kawai ba iskan dole in ya shiga ya samu gun to irin wannan yanayin ya kamata ko da mutane su da gidaje ko kuma gidaje da ake so ya zama da tagogin ɗaya na kallon gefe ɗaya wanda ko da an buɗe iska ya zo zai shiga kuma ya fita ta wani waje in na iya samun ɗan fanka kuma a da fanka to shi ma wani layi hamdu wannan zai iya sa iskan ya dinga zagayawa amma shi ma ko da fankan ne ma ba wai fankan ake so ya zage iskan kawai da yake cikin ɗaki ba a a samu gun da iska zai don a gefe gida. kuma ya fita ta wata hanya to a irin wannan ake so a yawan ta shan ruwa da yawa a taru waje guda in za a fito waje sarari a a kwanta a tabbata akwai dan wani tudu da za a sa ko katifa saboda tsuntsa saboda kwari da ke yawo kuma a tabbata an samu gidan sauro an kwanta a cikin su. Allah ka ba mu sa, sama Allah kwabe azaba gobe. masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirin na yau sai kuma makon gobe idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu kafin nan godiya ta musamman ga shi daga Bukar Grema da ya bamu lokacin sa ya amsa mana da waɗannan tambayoyin. A nan kuma ni Hassan Barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a huta lafiya. Sama su a gaida likita bokan turai a sosai. a sosai to masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin shirshar namu amma kafin nan ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka shi ko da a takaice ne babban jami'in kula da harkokin waje na kungiyar tarayyar turai ya jaddada wajabcin amfani da damar diplomasiyar da ake da ita don sanya amurka komawa ga yarjejeniyar nukiliyar iran ta 2015 da kuma share fagen aiwatar da cikakkiyar yarjejeniyar a wani sako da ya wallafa a shafinsa na twitter a ranar talata joseph borrell ya ce ya taɓo batun yarjejeniyar nukiliyar iran yayin taron ministocin harkokin waje na kungiyar g7 ta kasashe mafiya karfin tattalin arziki a duniya da ke gudana a birnin london a india adadin waɗanda suka kamu da cutar corona sun zarta miliyan ashirin duk da cewa gwamnati ta ce mutanen na raguwa an samu ƙarin mutum dubu ɗari da suka kamu da cutar yau talata kasa da dubu da aka samu a ranar talatin ga watan afirilu da shige adadin mutanen da ake yi wa gwaji ma ya ragu sosai to da wani ne kuma kawo karshen gaba ɗayan shirin ramu na wannan lokaci sai kuma can gobar safe idan an sake lalubon mu yanzu dai a madadin kowa da kowa ne hassan barka ta gabatar da shirin ke cewa da ku mu kwana lafiya daga nan birnin tehran